Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗari ɗaya biyar sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya. Hawa kuma na iya samun wa alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim Ayo ne tare da sahabu imam aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan nijar mazauna jihohin arewacin najeriya sun yi taron jawa mutanen su kunne sai salu garba da zai shigo da sa na da rashin tayi sai labaran da suka ɗauki hankulan jaridun najeriya daga nan kuma sai sakonin da ku masu sauraro ko ka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Koriya ta Arewa ta gargadi Amurka kada ta ɗauki sassaucinta na neman zaman lafiya a zaman gazawa ko tsoro. Ta faɗi haka ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewan suke harmar yin taron koli irinsa na farko tsakanin ƙasashen biyu. Wani jami'in Koriya ta Arewa yana nuni da ikirarin da Amurka take cewa yin matsin lamba da kuma takunkumi su suka tilasta Koriya ta Arewa neman a gudanar da shawarwari. wannan suka tana zuwa ne makonni gabanin taron kolin da za a yi tsakanin shugabannin kasashen biyu a wani lokaci cikin wannan wata ko kuma a farkon watan gobe kuma bayan taron koli da aka yi tsakanin shugabannin kasashen koriyoyin guda biyu wadda ya shiga tarihi Shi kuma shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Ladi cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da manyan ƙasashen duniya hukumomin Amurka a Washington za su yi da na sani. A jawabin dinsa ta talabijin shugaba Rouhani ya ce idan Amurka ta fita daga wannan yarjejeniya ba da jima ba za ta yi cizon yatsa irin wadda bata taɓa yi ba ko gani a tarihi. Shugaban Amurka Donald Trump yana daga yanzu zuwa sha biyu ga wannan wata zai yanke shawara ko ya janye Washington daga daidaiton ko kuma ya ci gaba da mutunta ta. ministan harkokin wajen farisan muhammad javad zarif ya faɗa ranar alhamis cewa iran fa ba za ta sake yin wata shawara dangane da yarjejeniyar da ta kulla da manyan ƙasashen duniya a shekara ta 2015 kan shirin nukiliyar ta ba Akalla sojojin ƙasar Kenya bakwai ne aka kashe wasu biyu kuma suka samu raunuka masu tsanani bayan da wata nakiya da aka auna kan motar sojojin ta tashi kusa da wani ƙauye da ake kira Dobli da ke kusa da kan iyakar Kenyan kamar yadda shaidun gani da ido da jami'an gwamnati suka faɗa wani jami'in sojan somaliya wadda baya so a ambaci sunansa ya ce da idansa ya ga gawarwakin sojojin kenya bakwai wasu biyu kuma sun samu munanan raunuka sakamakon fashewar jami'in ya ce nakiyar ta raba motar gida biyu ta kashe sojojin nan take kungiyar al-shabab ta yi kirarin kashe sojoji goma sha biyar a harin kuma an kasa samun rundunar sojin kasar kenya domin samun martanin su dangane da wannan hari labaran duniya ake sauraro daga nan Sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc A Rasha, 'yan sandan ƙasar sun saki sanannen shugaban 'yan hamayyar ƙasar Alexei Navalny tare da ɗaruruwan magoya bayansa da suka tsare. ranar Asabar aka kama su lokacin da suka shiga zanga-zangar da aka ya Moscow da wasu biranen ƙasar 90 kan bikin rantsar da Vladimir Putin domin fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban ƙasar. Navalny ya faɗa ta shafinsa ta na Twitter cewa an sako shi da safiyar jiya Lahadi, ‘yan mintoci da isassa dandalin zanga-zangar a ranar Asabar 'yan sanda sa kama Navalny tare da wani amininsa Nikolai Yaskin. 'yan sanda ɗauke da kula kai da waɗanda suke sanye da kayan sarki suka yi ta kutsawa cikin gungun zanga yan masu zanga-zangar galibin su matasa 'yan ƙasar ta rasha suna ta kama su labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka bari mu fara da bude bari mu bude da rahoton taron 'yan Nijar mazauna jihohin arewacin Najeriya inda aka ja kunnen 'yan Nijar din da su guji duk wani abu da ka iya zama matsala a duk inda suke. Ga Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙungiyar 'yan Nijar mazauna Najeriya da ke jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya sun gudanar da taro don faɗakar da al'ummarsu da su guji shiga wasu ƙungiyoyi da gwamnatin Nijar da Najeriya suka haramta don wanzar da zaman lafiya. Taron wanda 'yan Nijar daga jihohi goma sha uku da ke arewacin Najeriya suka halarta a nan Jos sun tattauna ne kan batun haɗin kai da yadda za su ba da tasu gudunmowa wa hukumomin Najeriya don samar da zaman lafiya da bin doka da oda. Alhaji Muhammadu Usman shine jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan Nijar da ke nan jihar Filato. Alhamdulillahi abinda muke kira ga 'yan Nijar duk wanda ya fita ƙasa ta je wata ƙasa dole ne su zama lafiya shi bi dokar wannan ƙasa kuma lalle ne shi guji shiga wasu abubuwan da bai kamata ba wanda mu gwamnatin Nijar kowa ta da bin doka da oda idan ka zo ka shiga wani abin da ba naka ba dole ne Nijar ta ce to duk abin da ya sami ka ita ba ruwanta. Shi ko Abubakar Sadiq Muhammad ya ja kunnen 'yan Nijar mazauna Najeriya ne da su bi ƙa'idodin da kasashen biyu suka gindaya. Taron ya tattauna maganar bin doka na ƙasa wanda duk ƙa'idodin da kasashen ECOWAS suka amince da shi to kowane ɗan Nijar da ke zaune a Najeriya ya tabbata cewa ya bi wayannan dokokin ta hanyar mallakar takardun da gwamnatocin wayannan kasashe suka yadda da shi passport na ECOWAS da kuma resident card wanda yake bada izinin zama a Najeriya. Na uku shine maganan a shugabanci wanda shugaban wannan kungiya Alhaji Ibrahim Sarkin Malamai ya rasu shekara goma sha uku da suka wuce. An ba da rikon wannan shugabanci amma har yau ba a kira mutane don gabatar da zababbin shugabanni na wannan kungiyar ba. Wannan shi yasa taron ya nuna bai amince da wannan riko da suke yi ba ana kira ga gwamnati ta Nijar ta sa baki a sami shugabanci mai inganci a ƙungiyar 'yan Nijar da take zaune a Najeriya. Alhaji Muhammadu Danladi Suleiman wanda ke jami'in kula da tsaro na ƙungiyar, ya ce suna kan wayar wa 'yan uwansu kai kan yadda za su zauna lafiya da kowa. Mun tattauna a kan ɓangaren tsaro dama muna da kyakkyawan alaka da hukumomin najeriya da jami'an tsaro gaba daya to kuma mun yi kokarin wayar ma mutane kowane shugaba ya sanar ma mutanensa duk mutumin da zai shigo najeriya shigo akan ka'ida wanda muna kokarin yin haka tun daga nan najeriya har can nijar cewar duk wanda zai fita ya fita akan ka'ida hukumomi su san da fitarsa kuma inda ya zo ya tabbatar da cewa ya mika kansa ga shugabanni su suka san wanda za su haɗa shi da shi a ɓangaren hukuma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To daga 'yan Nijar sai kuma wata kungiyar matasa wadda ta horas da matasa domin su zama jakadun zaman lafiya inda suke a cikin Najeriya. Ga Salishu Ashaka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wata kungiya mai da'awar bunƙasa zaman lafiya da shugabanci na gari ta horar da matasa 200 don yada salama a dukkan sassan Najeriya. Taron da ya gudana ne a masaukin baki na cibiyar Kiristoci ta Najeriya kan da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Tsohon shugaban matasa na kungiyar Kiristoci ta Najeriya Pastor Simon Dolly shine shugaban kungiyar. Dukkan su zamu ba su certificate kan Peace Ambassador da su mutane kuma wanda mun gan sun ba da haɗin kai don zaman lafiya a kasan nan. Shi ma Cardinal John Onaikon yana ciki. afirka gaba daya ma shi sultan abubakar sa'ad yana cikin wanda ma za mu bashi award saboda kokarin zaman lafiyar shi duk ba shugaban da yake so a tashi hankali a kasan ba shugaban da zai so a ce a yi tashin hankali a kasan shi wannan kisan nan ya yawa matasa su ba zama masu ba da goyon baya duk cin gaban kasa su zama masu bin doka zama masu masu ba shugabannin goyon baya in ba in ba mun hada kai mun ba shugabannin goyon baya irin rikicin rigimun nan ai ba za a samu ai mana wani abu kudaden nan ranka daidai kudaden nan suke shiga a wannan harkar tsaro inda za a sa a ta gefen matasa ai ba karamin taimako zai yi ba ga yara suna zama ba aikin yin ba komai amma duk da haka muna roƙon gwamnati ta sa abin da za ta yi Dottijan kungiyar Dr. Obadiya mai lafiya ya nuna damuwa ga yadda matasa da dama suka shiga ɗabi'ar shaye-shayen kayan maye inda ya kira ga matasa musulmai da na Kirista da su haɗa kai. Yan uwanmu musulmai da Kirista duka mu yan uwa ne kuma Allah ɗaya ne Allah ba biyu bane saboda haka duk abin da ya shafa matasa musulmi ya shafa matasa Kirista. ya kamata mu hada kai mu samu zaman lafiya a samu sulhu a wannan namu kasa a yi komi a cikin ka'ida kuma a cikin tarbiyya da tsoron allah da aminci duk idan abin waɗannan za a samu cin gaba a kasan namu najeriya gaba mai mahalarta taron ke cewa ne ga ɗaya daga cikin su stella francis daga jihar benue wannan taron gaskiya zan ce wai wannan taron yana da kyau saboda a yanzu a kasanmu nan muna da youth kuma youth muna our numbers mun yawa a kasan nan kuma i want to believe that ina gan muna da aiki da yawa da za yi shugaban matasa na kiristoci reshen arewacin najeriya musa misal ya ce za su yada kamfe din a kowane sako su al'umma musamman shugabannin matasa da muke da su a arewa su yi takatsantsan da irin wayannan mutane da za su zo wajen su su yaudare su da wadansu abubuwa wanda za su kau da su su gusar da hankalinsu su je su yi ta kashe-kashe su yi abin da bai kamata ba sanin na biyu shugabannin addinai kuma ina kara kira kowane bangare kowane mutum ya yi hankali da irin 'yan siyasa da za su zo da sunan cewa ana musguna mini ana cin mutunci na saboda addini na idan ko muka ci gaba da irin wannan ba za mu samu shugabanni na gari a wannan ƙasa ta mu ta najeriya ba dole sai mun kau da bambanci dole sai mun kau da kabilanci dole sai mun kau da addini a cikin harkan siyasar mu a Najeriya sanan zamu ci gaba. Taron da ya miƙe kyaututtuka ga wasu fitattun mutane da suka ba da gudunmawa wajen haɗa kan al'umma ciki har da sarkin Karu na Nasarawa Mr. Fanya Luka. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To a gaida Sale, a kuma ci gaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa inji. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirin mu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Maraba da shirin da rashin ta yi wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Makon jiya watakila kun ji yadda 'yan China suke mamaye kasuwar kantin kwari da ke Kano. Mun yi alkawarin kawo muku abin da mahukuntan kasar suka sani da abin da suke yi su kare 'yan kasar da ita ma kanta kasuwar. Akan wannan batun wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi firar da Alhaji Ahmad Rufa'i, kwamishinan harkokin kasuwanci da cinikayya na jihar Kano ga firar. Ka'idojin da akan sa tsakanin ƙasa da ƙasa na harkokin arziki na cinikayya da sha'anin aiki da sauransu kullum suna ƙoƙarin su tabbatar da ba su wofantar da abin da Allah ya kyautar da Allah ya na yawan al'ummarsu ba ta tabbatar da cewa duk wani aiki da za a iya yi wanda za su iya yi an ba su damar su yi da kuma al'amarin kasuwa ba a wofantar da damar su ba an ba waɗansu sun taho daga wani ƙetare sun zo sun kwashe damakin sun raunana su ta ɗaya karfin ko alkhairin da ke cikin wani al'amari a kowace ƙasa ta duniya a kuma hatta a majalisar ɗinkin duniya an amince cewa akwai waɗansu al'amura na masana'antu da kasuwanci da ba za a yi shi ba sai ɗan ƙasar ne zai yi sannan damammakin kuma da ake barwa kowace ƙasa za ka zo in dai ba ƙasar ka ba ce. duk abin da za ka yi sai an baka izini daga lokacin da aka shigo kasar sai an yadda cewa in ka zo kasar za ka yi aiki idan kawai an baka izini shigowa kasar ne a matsayin da abin da ake kira tourist mai kawo ziyara kawai ta shakatawa ta neman wani al'amari na na 'yan karamin lokaci to babu dama mutum da ya zo akan irin wannan damar wadda ake kira visa da take entry visa visit visa tourist visa irin visar za a ce ga ta kawai ta shiga kasar ne na wucin gadi na lokaci kaza kuma ta ce za ka zo ne ba na kai aiki ba wanda za ba baka albashi ba kuma na kai sana'a ba wanda za ka samu amfaninta ba kuma na kai buɗe wata masana'anta ba ko kai kasuwancin na kai tsaye waɗanda duk wannan dokoki muna da su a najeriya kuma a waɗansu lokuta akan samu gwamnatoci da sukan ce bari su tsaya su sa ido abu dokokin kama kamar yanzu ku kun naɗe hannunku waɗannan dokokin ba sa aiki idan aka yi la'akari da wannan hada-hada da 'yan cani suke yi to kasan idan ɗan jarida ya ce kun naɗe hannunku ba kwa yin komai kenan to wannan magana ba gaskiya ba ce ba haka take ba 'yan kasuwar da suke kasuwa za su faɗa maka cewa muna iya ƙoƙarinmu bayanin ma da nake maka yanzu ya nuna cewa mun san abin da ke faruwa mun kuma san irin matakan da kamata a yi shi yasa na fara maka jerin gwanin al'amuran me yake faruwa ya kamata ya faru a ƙa'idar a najeriya akwai wannan dokokin gwamnatoci da suka gabata musamman na tsakiya na tarayya waɗanda suke da hakkin tabbatar da an kiyaye waɗannan dokoki da kuma gwamnatocin jihohi yawanci sukan eh, yi wa abin rikon su kai na kashi ya kasance suna ji suna gani baƙi su zo su tafiyar da alherin da ya kamata ya zama sun kare shi domin amfanin 'yan su to alhamdulillah a wannan gaba khadimul islam da tarla umar ganduje tun da ya rantsar da ni ya yi bin ƙaimin cewa na tabbatar da abin da zai haɓaka kasuwa da masana'anta samarwa matasa aiki da mata wannan abin ya ce lallai masa ido a kansa ba za ka iya yin cin nasara akan wannan ba sai ka tabbatar da sana'ar da matan mu ya kamata su da mu an kare ta su ne suke yi idan ka bari wani bako ya zo wanda shi kadai zai zo ya zama na watakila da mutum ɗaya ko biyu don su kula da kuɗaɗensu da sto ɗinsu amma a ɗabi mu abota da su su zama kawai Eh, laborori ne ko da noma ne duk irin wannan ka'idojin ba mu yadda mu ba da dama a yi su karazbe ba. tun da yanzu an baka wancan kaimi a halin da ake ciki ga waccan matsala ta bayyana me ma'aikatar ka ke yi ko kuma ofishin ka ganin cewa an daidaita al'amura. Muna sa muna kullun eh, zama da waɗanda suke da ruwa da tsaki kan al'amuran daga wanda suke cikin kasuwar saboda akwai abubuwa da dama da suka faru musamman wanda suka sa su mutanenmu su suke da su suke furtar al'umma mutum ɗan ƙasa ne shi sai ya jawo kuma bako sai bakon ya amfani da fuskarsa da jikinsa ya kasance in ka zo za a ce maka wannan kantin kamar na wane ne amma a zahiri dan cana ne yana nan da dan ofis shi daga gefe ko daga ciki yana zama kuma shi ke cin gajiyar abin direct yake yin abin to waɗannan raunin rashin kirkin mu ne na waɗansu daga cikin mu dan ba zan ce duka al'umma sun haɗu sun zama ɗaya ba rashin kirkin waɗansu da cikin abokan tafiya shi shine yasa ake irin wannan ake ba baƙin dama amma ana nan ana yi a hankali saboda abin da yake a ɓoye sai ka yi a hankali zaka binciko shi kuma muna samun haɗin kai daga mafi yawan 'yan kasuwa waɗanda suka zama sun ba kasuwar muhimmanci suna sanar da mu kuma a asirce a cikin sirri ana bin sabon al'amura kuma wanda duk suke kasuwa za su tabbatar maka da cewa yawanci za su ga in wani ya fara wani abu da ba daidai ba za su ga ba sa ganin shi ko kuma su ga daina musamman muna tabbatar da wanda ya fito mana da ka'idodin da ya ta haddin mu na cewa tsarin shigowar al'umma da irin ka'idodin da ya kamata in al'umma ta shigo daga wata ƙasa za ta bi wanda duk ya keta ta muka tabbatar muna kai wa hukumomin tarayya kuma kamar yadda aka sani shugaban ƙasa muhammadu buhari ba irin shugaban eh, ƙasa ba ne irin wanda suka gabata da can wanda akan yi komai in ka kai ka ƙara a ki mataki a lokacin sa ɗin alhamdulillah duk mata da aka yi ana ɗauka mataki ko baya ga neman bayanan sirri ko bin hanyoyin sirri don dakushe waɗancan al'amura na amfani da 'yan gida a cimma wata bukata ta 'yan ƙetare um, ma'aikatar ka a kano ta fuskanci waɗannan mutane da suke wannan kasuwanci an nusar da su waɗancan dokoki idan haka ne kuma a ina kuka kwana shi yasa kamar da faɗa duk wanda zai shiga wata ƙasa zai nemi abin da ake kira izinin shiga ƙasar wato visa in yana nemi shiga kasar nan a cikin takardar da za a ce idan za ka je kasar nan kawai don ziyara ta wucin gadi na kaza za ka biya kuma ka'idodinka kaza idan za ka shiga kasar ne don aiki aka ce sai ka biya kaza kuma ga ka'idodinka idan za ka je ka kafa masana'anta ne ga ka'idodinka idan za ka je ne ka rika sai da kaya na ɗaya-ɗaya a cikin kasuwa duk damar tunanin shi ma ga ka'idodin da za ka bi to tsaurin ka'idodin musamman zaka bi na karshen nan idan zaka zo ka shiga kasuwar mu ka rika sai da kaya akwai ka'idoji masu tsauri wanda duk wanda kuma ya bi wannan ka'idojin ba za a ki ya shigo sai da kayayyakin ba saboda suna da tsaurin yadda in mutum ya zo yana yi din to ba zai kasance ya rige mana damar ba matasan mu da matan aiki ba. In kaman kwamishina na cewa akwai dokokin Najeriya da suka bada da dama 'yan kasashen waje baki su buɗe kantuna a kasuwannin mu kenan? Akwai dama, amma ka'idojin karancin abin da ake so mutum ya zo na jari da kuma mutanen marza za a ɗauka aiki da za a tafi da kasuwancin duk suna nan a tsare sai an bi su in ba a bi su ba wanda ya sai ya shigo kawai ya shigo ta kaya ta bayan fage rika yin wannan ya karya doka ya mata eh, ya yi abin da zai mai da tattalin arziki na gaba ɗaya ƙasa baya. kenan tun da akwai waɗannan ka'idoji kuma kun ce kace kuna bin diddigi ta hanyar sirri don gano yadda al'amura suke kun gano cewa waɗannan 'yan china da suka mamaye kano suna bibiya ko kuma suna la'akari da waɗancan ka'idoji da doka ta sa. to ai maganar da ka faɗa kenan ta farko cewa suna keta waɗannan dokoki sun shigo da izinin ziyara ta wucin gadi sati ɗaya sati biyu sati uku su koma amma sun zo lokacin koma su ma yayi ba su koma ba suna yan dabaru ana musu abin da ke kira ƙarin dama zama kuma sun ce za su kawo ziyara ce ta wucin gadi kawai ba za su yi aiki ba ba za su yi sana'a ba amma sun zo kuma sun fara sana'a din duk wannan keta doka ne kamar yadda na faɗa kuma mafi yawanci wannan cin hanci da rashawa da rashin adalci na gwamnati da kuma mutanenmu daga cikin mutanenmu waɗanda suke taimakawa irin wannan mutane da suke cutar tattalin arzikinmu su sukan haɗu su eh, haɗin baki su je a riga cutar ƙasa da su to waɗannan al'amuran kamar yadda na faɗa waɗanda suke a ɓoye sai a hankali muke ta bin sawunsu saboda ka zo ka tarar da kanti ba ga ɗan eh, wani baƙo a gurin ba wani ya ce nashi ne kuma shi ke kai harka gurin amma shi wancan baƙon zai zo yana daga wani gefe kullum za a ganshi ya zo kamar ziyara amma tare a nan yake kuma sai an kawo maka labarin ka tabbatar sannan za ka ɗauki matakin da ya kamata ka yi akan wannan yanzu tunda kuna bin wannan diddigi honorable commissioner ya zuwa yanzu yan china nan guda nawa kuka kama kuma wani irin mataki kuka ɗauka tunda akwai dokoki zube to tunda aka yi wani farmaki na farko za a yi shekara za a shekara hudu kenan an kimanin shekara hudu da aka yi ko shekara biyar ina jin ba za a yi biyar ba aka zo aka yi wani farmaki saboda an kai korafin irin wannan abin da ke faruwa shi yasa na ce ma ba yau aka fara ba da aka yi wannan korafin sai aka taho da jami'an tsaro aka rika bin 'yan wata ƙasa musamman birnin sin aka rika kama su sai kasance abin yana nema ya juye ya zama da kamar zai jawo mana wani bacin zama tsakanin ƙasashe da ƙasa kuma musamman da mu eh, kano da muke da dangantaka mai ƙarfi tsakaninmu da eh, su waɗannan mutane tunda suna nan suna harkar kasuwanci yawanci abin da muke sayarwa a kasuwanninmu da gare su yake kuma idan aka juya sai kasance an mai da mu baya muka nemi yadda za a maslaha a fito da abin ba za mu bari a keta dokar ƙasa ba amma ba za mu bari kuma a rika yin abin da duniya za ta rika faɗa cewa a kano an kama 'yan ƙasa kaza saboda suna yin kaza ba kuma a kama su da yawa ana kai su kuma kamar yadda muka sani in banda yanzu da muke da shugaban da muka yadda cewa in ya kama ba zai saki a banza ba da can din bayan an kama su an yi surutun sai kuma a babba da kudade duk a fitar da su ta baya. Sai ba ku wancan salo na kama 'yan China ba kina? Idan haka ne ko waɗanne matakai kuka ɗauka? Tun da aka yi wancan ya yi fito da wani al'amarin sai muka sa akan kowane ɗaiɗaikun al'amura da zarar kamar yanzu ɗin idan na samu labari cikakke na sanar da wanda ya kamata na sanar to cikin wannan weekend din sai abu sawo mutum ɗaya ne mutum biyu ne mutum uku ne sai a naɗe su sai a ɗauki mataki a kansu ba dai za a ji sa kasuwa ba kuma ba dama a daga magana dan mutum ɗaya ta kama kuma ba za a ce dan an kama barawo a wani guri ba ko an kama wani mai rashin kirki guda ɗaya na wata ƙasa a ce dan guri kaza a ta yayatawa kamar yadda aka yi wancan ba saboda haka ana kama su a yanzu ba zan ce karanci a duk wata ba a rasa mutum biyu uku da akan kama saboda da dama kamar yadda na faɗa abu ne a ɓoye wanda suka fito fili suka buɗe kanti in ka je yanzu ka kewa bala. jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin duk waɗanda kuka je murayensu ne salo garba ke cewar ku kasance lafiya to a gaida salo garba yanzu kuma ga baban gidan jibirin da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa kungiyar likitoci ta najeriya ta yi kira ga gwamnatin najeriya da ta mutunta yarjejeniyar da ta cimma da ma'aikatan lafiya domin kawo karshen yajin aikin da suka shafe makonni suna yi jaridar ta ce kungiyar ta yi wannan kiran ne a ƙarshen wani taro na ƙasa da ta gudanar a abuja don haka kungiyar likitoci ta najeriya ta kira ga gwamnati da taimaka wajen kawo ƙarshen wannan yajin aiki da aka fara tun ranar 18 ga watan afrilu lamarin da kuma ya gurgunta harkokin lafiya a asibitoci da dama sai kuma jaridar daily trust jaridar kuma da turoito cewa fiye da mutane arba'in ne suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga daɗi suka kai ƙauyen gwaska da ke birnin gwari hari a jihar kaduna harin dai na zuwa ne kasa da mako guda bayan ziyarar da babban speto janar 'yan sandan najeriya brian idris ya kai yankin tare da tabbatar da kara yawan jami'an tsaro a yankin ita kuwa jaridar banga cewa ta yi mutum ɗaya ya rasu yayin da shugabannin jam'iyyar apc suka kaurace wa zaɓukan shugabannin unguwanni da aka gudanar a sassa daban-daban na ƙasar an ruwaito jaridar ta bangar na cewa shugaban jam'iyyar apc chief john odigun oyegun ya cewa zaben da aka gudanar a jihar edo ya da shugaban majalisar wakilai yakubu dogara ya kaurace a bauchi sai sanata rabi kwankwaso da ya kaurace nan jihar kano rahoton da na cewa ko da yake an samu nasarar gudanar da zabukan cikin lumana a jihar edo da bayelsa da taraba da kwara da kuma katsina lamarin ya sha bamban a jihohin akwa ibom oyo da jihar rivers da delta inda aka ba hamata iska tare kuma da kashe wani dan takara a karamar hukumar ogele ta jihar delta shugaba buhari dai ya gudanar da nashi zaben ne a karamar hukumar daura ta jihar katsina yayin da mataimakin shugaban najeriya yemi osinbajo ya gudanar da nashi zaben a karamar hukumar etiosa da ke jihar lagos sai kuma jaridar tribune jaridar kuma da turwaito shugaban jam'iyyar pdp mai adawa na cewa ba abin da zai hana jam'iyyar nasara a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa jaridar dai ta ruwaito shugaban jam'iyyar adawa ta kasar prince uche secondos na magana a garin Oshogbo ta jihar Osun inda ya ce babu wani propaganda da zai hana jam'iyyar samun nasara a zaben da za a gudanar a shekara ta 2019. Shugaban jam'iyyar ta PDP da ya zargi gwamnatin APC karkashin jagorancin Muhammadu Buhari da yi wa tsarin demokradiyyar kasar hawa kawara a ƙarshe sai jaridar premium times ɗaya daga cikin labaran jaridar na cewa kotun ɗauka ƙara ta ce jami'an tsaro na iya kama sanata buruji kashamu da fuskantar shari'a a ƙasar amurka a ƙarshen mako ne dai wata kotun ɗauka ƙara da ke nan Legas ta yanke hukuncin ɗauka ƙaran da hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta shigar a gabanta bayan da wata kotu ta hana ta kama buruji kashamu wani ɗan majalisar dattijai a najeriya da ake neman ruwa jallo a ƙasar siyasa amurka ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan baban yaji jibirin amurka daga lagos to yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana Assalamu alaikum ne ne Usmanu daga on local government adama state local government da allah bindo ya yi kokarin allah a taimaka mana gwamnan adama bindo ya jera mana hanya taimaka mana taimaka mana hanyar ta lalace gire da ya fara aikin amma ya tsaye da aikin da allah taimaka Salamu alaikum wuri america mai magana injiniya Muhammadu mai samari da mana birnin Kebbi local government Kebbi state Nigeria. to yana kira ga 'yan majalisa to allah kar sa hannu ga bajet dinnan su bari mu mutu daga nan suka tabbatar da cewa wai ba sai sun sa hannu ba muke rayuwa saboda haka abin da ya sha mu kasa kai shi abin da su yi ba abin kuntata ba mutane ba za ka ba mu goyi bayan su sa hannu ba su bar mu haka nan da baba buhari allah shi san yadda zai rika sa. salamu alaikum safi a hausa na gidan rediyon amurka farko dai kuna magana da babu mai shayi tanza daga jiga lokal government ya za wannan zaɓe da ake gudanarwa don Allah yan takarkarin da ya samu nasara ba ina yin su na Allah su yi haƙuri. To ma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. koriya ta arewa ta gargaɗi amurka cewa kada ta ɗauki sassaucin ta na neman zaman lafiya a zaman gazawa ko tsoro ta faɗi haka ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewan suke harmar yin taron koli irinsa na farko tsakanin ƙasashen biyu wani jami'in koriya ta arewa yana nuni da ikirarin da amurka take yi cewa ai matsin lamba da kuma takunkumi su ne suka tilasta koriya ta arewa ta nemi gudanar da wannan shawarwari. Shugaban ƙasar Iran shi kuma Hassan rohani ya faɗa jiya Ladi cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar da ƙasar ta kula da manyan ƙasashen duniya game da shirin nukiliyar ta hukumomin Amurkan a Washington za su yi da na sani. A jawabin da ya yi ta talabijin shugaba rohani ya ce idan Amurka ta fita daga wannan yarjejeniya ba da jimawa ba za ta yi cizon yaza irin wadda bata taɓa yi ba ko taɓa gani a tarihi ba. To ma'adalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗaya sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na yi a Ali Harande. Yanzu a madin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai salama Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim ke cewa ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya.